Ƙungiyar gwagwarmayar kwato watan cibo wato Bring Back Our Girls ke murnar samun mafi yawan 'yan matan lokaci guda tun sace su da aka yi shekaru biyu da suka wuce. tabbas fitowar matan ya rage waɗanda ke zargin ƙungiyar da aikin baban giwa da wasu da ke cewa shiri ne kawai don kawar da tsohuwar gwamnatin jonathan abin da fito fili shine tasirin kungiyoyi da kuma musamman ma kungiyar nan ta agaji ta red cross da ke shiga tsakani don sasanta bangarori biyu masu hamayya da juna a yi bani gishiri in ba kamanda ɗaya daga shugabannin kungiyar agajin ta red cross a gombe da ke arewa maso gabashin najeriya abubakar yakubu ya bayyana yadda sukan cimma irin wannan yarjejeniyar don me saboda dan adam kawai muke taimakawa humanity shine abin muke dogara da shi shine abun da in ya jikkata mun samu damuwa mu mu taimaka masa ya zamanto ya samu martabansa ya dawo kamar da in bata yayi saboda yaki ya daidaita su mu yi kokari mu ga cewa mun dawo da su ko da North Korea da South Korea ba sa ga maciji Red Cross suna ɗauko mutanen North Korea su zo su ga yan uwansu wanda shekara arba'in da suka shige yaki ya daidaita su su zo su gansu su kwana biyar su yi kukansu su yi menene Red Cross ta da su North Korea ta san cewa Red Cross ba ta je ta fallasa wa South Korea cewa ga irin makamin yakin da North Korea take da shi ba South Korea sun san cewa Red Cross ba ta dauki bayani ta kai wa North Korea don ta ce ga irin makamai da suke da shi ba. Anya ba dagewar kungiyar gwagwarmayar ta BBOG ne ya kai ga sakin matan ba? Ga amsar jigo a jam'iyyar APC mai mulki Hajiya Binta Mu'azu. A ni ba zan ce matsinsu ne ba. Tuntuni shi dama ya ɗauki niyya. Shugabannin sojoji na yanzu an yi ka'a an samu jarumai Wa'anda ƙasar ne ya dame su ba abun duniya irin na waɗancan ba. In ka duba shugabannin sojojin nan da aka samu na wannan lokaci na mulkin President Muhammadu Buhari ba. Da gwamnatin Switzerland da kuma 'yan Red Cross shugabanninsu gaba ɗaya na duniya suka sa hannu aka samu nasara da waɗansu tsirarun jama'a a nan Najeriya wanda ba a faɗa sunayensu a sani ba kuma gashi alhamdulillahi an sako ashirin da ɗaya haka kuma muke fata sauran ma za su biyo. Me sauran mutanen gari ke cewa ne. Sunana Buhari Yunusa Kumriya ɗan ƙungiyar muryar ma'abota kafafen yaɗa labarai da ci gaban ƙasa. Ko Dama muna ta kira abu wannan abin ta cikin ruwan sanyi su dawo da 'yan matan nan a daidaita ba don komai ba domin wa'annan 'ya'ya da aka tsere su dawo gidansu su ci gaba da karatun da suke sa a gaba a rayuwarsu. suna na ma kafin malamai zimbalawa to amma ina zaune nan jihar nasarawa lokal local government maraba kaso da yan timatir. to mun yadda wani yan kungiya ma dan allah da su zo a taru a zama tsuntsaye maɗaurin kiɗi 'yan najeriya ne su zo a yi sulhu a ba su nasu a ba mu gaba ba ma 'yan matan ci ba wa'ina suka rage hannunsa a ba mu kuma ana taya gwamnan mai dogon da farin ciki game da wannan samun yara da aka yi da alamu za a ci gaba da irin wannan yarjejeniyar don samo sauran matan masu yawa nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya